bismillah salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana wa habibina wa shafi'ina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi alazim salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah, magana ce wadda ba, sabonmu ba ne irin ba da irin wannan amsar amma dai da yake saboda yanayin 'yan uwa da suke ta damuwa cikin magana yadda take ta trending wato take ta tashe a wannan lokacin kuma da kuma ta ɗaya gefe cikin 'yan uwa su kuma suna ta magana cewa kar a ce komai to ni na yi tunani da iya tunani cewa cewa koman kamar zai fi rashin cewa komai ɗin ko don wanda za a yi magana a kan shi ya san an san abin da yake ɓoye Ah, ba wata magana ba ce illa magana akan ah, malam alkasim hotoro maganan shi da take ta trending wanda ya yi ta cin cikin azumi a wurin tafsirinsa ah, wadda da maganan ba ta fita ba sai yanzu ne maganan ta fita daga tsakanin shekaran jiya zuwa jiya zuwa yau tana ta trending a social media da sauransu wadda ya yi mafi faɗi shine akan maulana professor ibrahim ahmad makari na cewa yana kiransa ya masa fatawa ta ilimi har yadda daga maganan yadda kan maganan maulana sharif ibrahim salih al-husaini shi ma ya soye wata magana a kan shi makamanciyan wannan ko da yake ya ce ishi tukunna ba zai ba akwai lokaci to wannan magana da malam alkasim hotoro ya yi magana ce ke kunshe da abubuwa da dama magana ce ta 'yan mintuna kaɗan amma tana kunshe da abubuwa da dama wanda cikin wannan ɗan takaitaccen bayanin nawa ina son warware waɗannan abubuwan domin ya zama <coughs> su 'yan uwa da suke sa damuwa a ciki ya zama an kauda musu da damuwan shi kuma ya zama ya zama wato abin da yake ɓoye wanda dama abin da muka zata kenan ya san cewa mun sani ya san cewa mun sani malam alkasim hotoro ni a ganina idan bai ji kunyar allah ba na na na na ɓoye gaskiya da alakansu yar gajeren alakansu da suka yi da maulana professor ibrahim makari in bai ji kunyan allah ba ya kamata ya ji kunyan abokinsa malam baban gwale abin da ya sa na faɗi wannan shine lalle gaskiya ne sun yi alaka da professor ibrahim makari a cikin ɗan lokaci kaɗan a baya cikin wa'incan shekarun amma alaƙan ba ta miƙe ba saboda manufar da mu dama mun zaci manufar alaƙar kenan shi ne sun rika zuwa sau ɗaya biyu wanda nima na same su ni shaida ne a kan haka a BUK suna samun Professor Ibrahim makari tun lokacin yana aiki a BUK sun je masa sun same shi da farko sun samu nambar shi sun kira shi suka ce za su zo suna so su tattauna akan wata matsala musamman shi Malam Alkasim Hotoro da kuma suka same shi kuma ka san yanayin faɗin zuciya irin nashi da yanayin karban kowa da kowa da kokarin ya za a haɗa kan al'umman musulmi wanda suke da fahimta mabambanta ya karɓe su ni abin da na iya shaidawa wanda ni na same su ranar da malam alkasim hotoro da shi malam baban gwale shine sun je sun tattauna da shi abin da ya biyo bayan tattaunawar shine sun roƙi ko in ce shi malam alkasim ya roƙi cewa yana so Professor Ibrahim Bakari ya bashi dama su rinka tattauna mas'ala ta ilimi lokaci bayan lokaci za su rika zuwa suna samun shi in mas'alan da ya kamata a zo a zauna ne in ta waya ne a yi a waya ya ji daɗi ya ba su dama ya buɗe musu dukkan kowace irin ba da dama wanda daga nan alaƙar ta kullu to wannan abu ne wanda bai kamata a ce an faɗe shi ba da ba dan abin da shi malam alƙasim ya fito da shi ba shine malam alƙasim ya roƙi professor ibrahim makarji da na san eh, maulana professor ba zai ji daɗin wannan faɗin maganan ba amma za a yi zai za a yi haƙuri da bayyana maganan ya roƙi cewa wannan alaƙar da za su yi yana roƙon kar 'yan uwansa abokansa wato 'yan salafiya kenan ko 'yan wahabiya su san cewa yana alaƙa da professor ibrahim makari wallahi azim abin da aka yi kenan Professor Ibrahim Makarye murmushi ya ce ba komai insha Allahu in Allah ya yadda a duk yadda kuke so haka za a yi. Suka roƙi haka ko in ce ya roƙi haka. Aka zo aka fara mu'amala sun je wajen shi iya wanda na sani wanda ni na same su sau biyu. Bayan nan suka dawo suka ci gaba da waya lokaci bayan lokaci za su daɗe suna magana daga baya ina kyauta zaton alakar ta yanke. To, abin da ni na zata da kuma wasu barin 'yan uwa da da tattauna da su tun a wancan lokacin shine dama muna tunanin akwai wani abu karkashin wannan zuwa. to sai yanzu ne abin ya bayyana na abin da ya faɗa na wanda eh, gaskiyar magana bai kamata malami ya abin da ya ba shine ƙarya da ya a ciki cewa maulana professor ibrahim bakari yana, yana buga masa waya masa fatawa ta ilimi wannan ba gaskiya ba ne ya kamata in ma zai ce suna da wata alaƙa ta tattaunawan ilimi ba da wannan sigar ta cewa ya buga masa waya ko yana buga masa waya ba ko kowa ya ji wannan ya san karya ce to amma da yake dama da wata manufan manufan shine mu abin da muka zata tun a wancan lokacin to amma da yake kasan baka ginawa akan zato duk abin in ya faru kana bari ka ga haƙibar abin abin da muka zata shine suna so su yaudare shi su kulla alaka da shi ta mu'amala suna zuwa wurin shi ana tattauna masalolin ilimi a tunaninsu wanda za su iya latsawa ne makamancin abin da suka yi wa eh, malam abdul jabbar kenan ko to a tunanin su wanda za su iya latsawa ne su je su fara zaunawa da shi idan sun ga rubabbe ne ko wani wanda za su iya wannan daga baya su bayan sun shige shi su dawo su zo su tona asirin cewa gashi gashi gashi gashi saboda irin manufa irin tasu wanda kuma kowa ya san wanda yake kan manhajinsu mafiya yawa mafiya yawa irin manufansu kenan to shi kuma bawan Allah Professor Ibrahim Makar da yake mutum ne mai faɗin zuciya da karban kowa da kowa kamar yadda na faɗa kuma dai a kowa ya sani dai ka'ida ce kamar yadda ɗaya cikin sha'irai Abu Tayyib al-Mutanabbi yake faɗa ko iza anta akramtal karima malaktahu wa iza anta akramtal la'ima tamarrada di yayin da mutum ka girmama mutum karimi wanda ya kamata a girmama ka girmama shi to za ka ga sakamakon wannan girmamawan za ka mallake shi ku yi mu'amala ku ji daɗin mu'amala a daɗe ana yi diyayin yayin da ka girmama mutumin banza wanda bai ɗaukan shi akan komi ba ko wanda yake da wata manufa to daga baya abin zai zo ya zama abin da ya zama irin na abin da ya faru <coughs> na wannan malam alkasin hotoro kenan wanda abin da ya faru kamar yadda na faɗa ya yi magana a cikin tafsirin shi tun azumin da ya wuce a ran da ya maganan washe gari wani dan uwa ya tura min ko in ce wasu yan uwa sun dan tuturo min wanda sun halarci tafsirin ko kuma sun ji daga waɗanda suka dau tafsirin maganan da ya yi amma tun a lokacin sai suka roki tun da dai abin bai wani yaɗu ba suna ganin su a tunaninsu ya yi haka domin ya yi suna domin yanzu ya yi deform wana ya ba a jin sunansa ina zai taɓa ina zai taɓa ya yi suna mai zai yi suna suna ganin saboda haka ne suna roƙo kar a kar a koma ta kan maganan ba mu koma ta kan maganan ba muka shiru to amma da yake ka san abu yanzu ana duniyan social media abubuwa abubuwa in dai sun riga sun hau kan abubuwa na social media za su yadu to sai daga yan kwanuka kamar yadda na faɗa abin ya zo ya fito fili to wannan shine ba'ithin da ya jawo zuwa lallai lallai akwai bukatan mu bashi amsa na cewa in bai ji kunyar Allah subhanahu wa ta'ala ba na faɗin menene alaƙarsu da Professor Ibrahim Makar na gaskiya to ya kamata ya ji kunyar Malam Baban Gwale. Ba bai dace faɗin sunan Malam Baban Gwale a cikin mas'alan ba to amma dai dalili ne ya kawo. Saboda haka abin da muka zata ya bayyana cewa dama makirci ne musamman ga shi Malam Alkasim cewa makirci ne a yawan zuwa wurin shi ko yawan bugo masa waya. da suke yi da sauransu suna neman su samu wasu abubuwa na kurakurai ko wasu abubuwa na rauni daga gare shi wanda za su yada ma duniya to da ba su samu wannan ba shi yasa sai suka yi shiru alakar ta yanke to kuma da yake kasan ita gubar wahabiyanci ko kuma gubar mummunan manufa in tana cin mutum a ko da yaushe komai daren dadewa wata ran sai ya bayyana ta <coughs> to gubar ta zo ta bayyana sannan kuma in ba toshewar basira da kuma mummunan manufa ba taya ma za ka alakanta kamar Profesa Ibrahim Makari ka ce masa misali wai jahili ko ka ce wa malaman ɗariƙa jahilai wai suna mai da ilimi jahilci jahilci ilimi amma kuma ka duba wanda shi ne saboda shi kake ba kariya shi Idris Bauchi kenan kana ba shi kariya kuma ka ce wai duk wanda ya ce wa Idris Bauchi jahili wai wannan bai san abin da yake ba wai ba za a kira shi jahili ba wato ina so mutane masu sauraro wanda suka sauraro wancan bidiyon nashi da wanda suka sauraro wannan maganar tawa su yi tawazun tsakanin abubuwan guda biyu ka kalli kimma kimma a ilimi da irin professor Ibrahim Makari hafizahullah ka kalle shi ka ce masa wai jahili misali ko yana maka fatawa ta ilimi ko wani abu makamanci da kai yake takama ko wani abu makamanci ka duba kuma kimma a jahilci da rigan malinta irin Idris Bauchi ka ce wai duk wanda ya ce masa jahili wai bai faɗi gaskiya ba so da mu muna kallon wannan abin a matsayin gubar wahabiyanci ce ta fito fili wadda kuma dama dai ba ɓoyayyen abu ba ne cewa babban laifinsu a wajen shi Professor Ibrahim Makari dukkan wanda suke wannan saha ɗin ko kace mafi yawan su shine laifinsu shine ƙoƙarin ya zai haɗa kan al'umman musulmi na kowane ɓangarori a haɗa kai wanda kuma mun sani da yawa wanda suke irin waɗannan eh, da'awi ɗin ba manufansu a haɗa kai ba manufansu a bari su ci gaba da ɓangara al'umman musulmi domin biyan bukatunsu saboda haka dai a takaice takaicewa wannan shine abin da ya faru tsakanin mana alkasim da Professor Ibrahim Makari amma maganan yana buga masa waya ko ya taɓa buga masa waya ya masa wata batuwa ta ilimi wannan ko miskala zarra ba ƙarya ba gaskiya bane ƙarya ne ba ma inkarin cewa Malam Alkasim Hotoro yana da karatu daidai gwargwadon nashi yana da mauhiba wa ma'ana rajulun mauhub ba ma inkarin wannan amma cewa ya ce malaman ɗariƙa suna mai da ilimi jahilci jahilci ilimi to wannan kuma wahabiyanci ne ya motsa shi wahabiyanci ne ya motsa ko maganan cewa eh, maulana yana buga masa waya shi ma wannan mun san guban wahabiyanci ce ta motsa amma dai a takaice na faɗi asalin alakan su wanda aka yi a baya wanda ni kuma wannan alakan ni abu hurairanta ne saboda haka ne ni kamar yadda aka sani eh, ba a gani na cikin abubuwan raddi wannan ma ba raddi ba ne amsa ce kuma dalilin da ya sa na ga lalle ni ne ma kusan a haƙu da in yi magana a wannan matsalar na same su a biyu ke a wurin shi kuma na san me suka tattauna da roƙon da suka masa da karɓan da ya musu da girmamawar da ya musu amma daga baya ashe ga manufa kuma dama wannan manufar mu mun yi zatanta Allah ya sawaƙe Allah ya Allah ya gyara zukatanmu Allah ya mai da mu mutanen kirki amma irin waɗannan ƙofofin aka ce su za a ci gaba da buɗewa hakika ba za su haifa mana da ɗa mai ido ba wato ya zama ya zama koya mutum yake in ba ɗan ɓangaren ka bane za ka iya ɓata shi za ka iya masa ƙarya koya mutum yake in dan bangaren ka ne zaka iya bashi kariya duk kuskurensa duk laifinsa ko da laifin ya kai girman abin da Idris Bauchi ya misali wanda ba za ya wuce a kira shi qada wannan qamatul kubra ne da matsayin wanda muke kallon ka a matsayin malami irin alkasim hotoro ka ce wai zaka zauna don bashi kariya haba ai wannan ba daidai ba ne in mutum ya kuskure ya yi kuskure in ya daidai ya yi daidai saboda haka dai a takaice wannan shine abin da ya faru kuma akwai shugabanni da suka yi ta kiran cewa da Allah kar a yi magana kar a yi magana ina ba su haƙuri da girmamawa da, karramawa da dukkan ladabi cewa su yi haƙuri dalili na na ba da amsa dalili ne guda ɗaya shine ni na san mas'alan na same su a wurin shi a biyu ke Allah shahidi wanda kuma na san me suka tattauna saboda haka tunda ya juya abin ya hawwala haduwan ya maida ta wani abu daban wanda da shi suka nufa ba su samu ba to na ga lalle akwai wajibin a fito a gaya wa duniya cewa menene tsakaninsu na alakan da suka yi kuma a gaya wa duniya karyansa a ƙarshe wani abu da ya burge ni a jiya da na kalla bidiyonsa da aka sa a wani fetch wanda fetch din na tabbata ko dai ba nashi bane kai tsaye fetch ɗinsu ne na bi kwamen din a hankali na na tsawon lokaci ina bin kwamen din da ake yi akan wannan kilif din da aka yanko na maganar sai na ga kaso tara cikin goma mutanen da suke kwamen kareta shi suke yi saboda ka san duk abin da bai kama da gaskiya ba kowa ya ji shi ya san ba gaskiya ba ne duk abin da ya kama da gaskiya kowa ya ji shi ya san akwai ƙanshin gaskiya a ciki so duk wanda ya ji lafazan da tanakudi da da karyace-karyacen da ke ciki to ya san babu ƙanshin gaskiya a cikin abin ko da yake dama wani ya gaya min cikin waɗanda zan iya cewa su suka ɗauka karatun a lokacin da ya yi shi kuma ya nemi in ɓoye sunan shi kuma ba buƙatar ma in bayyana sunan shi cewa lallai malam alkasim ya yi wannan maganan bai ɗauka cewa maganan za ta fita ba so ya yi maganan da iya wanda suke tare da shi ɗin nan yake ma tafsiri iya su yayi madan ya kara burge su ko ya kara nuna kan a su ko wani abu makamanci saboda kuma kana cewa wannan kana iya cewa ko karancin ikhlasi ikhlasi Allah ne ya san shi to amma alamomi suna nunawa karancin yin abu dan Allah da kokarin nuna kai da sauransu ya gaya min ya ce su suna ganin yayi maganan bai dauka za ta fita ba to in ma dai bai in ma dai ya dauka ba za ta fita ba to dai ta fita kuma ga amsan maganan da ya yi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh